matsalar tsaron ne a Najeriya, inda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce tana ci gaba da samun nasara a ayyukan tsaro da dakarunta ke gudanarwa, tare da haɗin gwiwar jami'an sauran hukumomin tsaro a shiyoyi shida na ƙasar, cikin wato makonni biyu da suka gabata. Cikin nasarorin har da damƙe wasu 'yan bindiga 'yan ƙasar waje da murƙushe 'yan bindiga a wurare da dama tare da ƙwato makamai masu ɗimbin yawa. rahotanni kuma sun ce yau ne aka yi jana'izar sojojin wato sojoji biyar da suka rasa rayukansu a wani harin 'yan bindiga a watan da ya gabata daga abuja ga rahoton abdulsalam ibrahim ahmed ma'aikatar tsaron ta najeriya ta bayyana irin nasarorin da dakarun suka samu ne daga ranar 28 ga watan yulin da ya gabata zuwa yau a wani jawabi da daraktan watsa labarai na ma'aikatar manjo janar bennett onyuko ya yi wa manema labarai ɗazu da rana a abuja inda ya ce dakarun kasar sun gudanar da sintiri a ƙauyuka da tsaunuka da garuruwa da birane wanda a lokacin suka kaddamar da kwantan bauna kan mayakan kungiyar boko haram da na isuwa a jihar adamawa suka halaka dan bindiga ɗaya suka kuma kwato bindigogi kirar ak-47 da ak-49 da harsasai masu yawa jami'an tsaron tare da haɗin gwiwar 'yan sintirin sa kai na civilian jtf sun kame wasu mutane uku da ake zargin suna kai wa 'yan ta'adda kayan bukatun yau da kullum a yankin buniyadi na jihar yobe har ma aka gano tsabar kuɗi kusan naira miliyan biyu haka kuma 'yan boko haram da iyalansu su dubu ɗaya da da da ɗari bakwai hamsin biyar sun miƙa wuya ga dakarun najeriya manjo janar bernard onyuko ya kara da cewa rundunar sintiri ta operation hadarin daji da ke aiki a shiyar arewa maso yammacin najeriya ta samu nasarar damke wasu 'yan bindiga 'yan kasar waje su biyar waɗanda suka hada da murtala wada da saminu sani da Shamsu Adamu da Salisu Sa'adu da kuma Usman Ibrahim a yankin ƙaramar hukumar Jibiya ta jihar Katsina. rundunar ta kuma damƙe wani kasurgumin mai tsegunta wa 'yan bindiga bayanai mai suna malam yahaya wanda hukumar tsaro ta farin kaya ke nema ruwa a jallo dangane da wasu gaggan hare-hare da aka kai yankin sabon birni na jihar sokoto a wani labarin mai nasaba da batun na tsaro kuma yau ne aka yi jana'idar sojojin nan biyar na rundunar da ke kare shugaban ƙasa waɗanda suka rasa rayukansu a wani artabu da 'yan bindiga a daren 24 ga watan yulin da ya gabata a yankin buhari na babban birnin tarayya abuja an da yi jana'idar tasu ce a makabartar rundunar da ke unguwar mai tama abuja abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abuja najeriya yanzu kuma ga mai bire da tv mai bire da tv ga mai bire da tv faɗaƙar kallon nishaɗi